ku biyo ni. Rabanku. Insha Allah bidiyon mu yau za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku je ku yi mayin na SPRX token pre ku biyo ni. Da fari za ku je Play Store ne na wayarku kamar haka sai ku click akan shi. Kuna click akan shi sai ku yi sacin na sperex gashi nan sperex wallet da kun yi sacin kun rubuta a kun rubuta kun yi sacin zai kaku feji kamar haka da ya kaku feji kamar haka wani ita ce wallet din sperex play sai ku click akan wannan install din kun yi click akan install ya gama installing fejin zai kasance kamar haka shi nan sai ku danna ofin din nan da kun danna ofin zai kawo ku wannan fejin da ya kawo ku wannan fejin sai ku danna register da kun danna register zai kawo ku feji na gaba kamar haka gashi nan zai buƙaci ku saka suna nan wajen rijin din nan za ku zina nan ne za ku zaɓo Najeriya shine code ɗin zai koma plus 234 sai kuma nan ku sa lambar ku nan kuma wajen password za ku saka password ɗinku ne daga za ku saka wasu ta daga takwas zuwa aya goma sha shida nan kuma invitation code gashi nan sun suka optional ma'ana zaɓi ya rage gare ka nan akwai code ko wasu lambobi da za ku saka na wanda ya gayyace ku shine kuma idan kuka tashi mayan din zai ɗan muku sauri saɓanin a ce haka nan kawai ka shiga ba tare da an gayyato ka ba saboda haka zan ajiye muku wannan invitation code din nawa a description a ƙasan wannan bidiyo kenan da kuma comment sannan a ƙarshe ma insha Allah zan nuna muku shi ta yadda idan muka tashi yin naku register sai ku saka shi a wajen yadda kuma wayan din naku zai yi sauri bashin ka gama sai kai click akan wannan dan cycle ɗin gashi na sai ka click zai tick sai ka na next zai kawo ka feji na gaba kamar haka ok wannan shine fejin da zai kawo ka nan gashi sun ce wannan lambar waya ka ce da ka saka sannan sai ka danna wannan send ɗin ka danna send ɗin nan za su aiko maka da invitation code ta wayarka a ah, verification code amin za su turo maka da wasu lambobi ta wayarka wanda za ka saka su a nan ƙasa ɗin nan nan kamar haka fashin sun aiko maka nan sakanni ne cikin sakan sittin ake so ka saka su da sun turo maka sai ka sauri ka duba sai ka saka su invitation code a ah, verification code ɗin kamar haka da ka saka sai ka yi click akan wannan sign up ɗin kana click zai kawo ka feji kamar haka da ya kawo ka feji kamar haka sai ka klik click akan wannan create new account ɗin idan kuma already kai kana da shi shine za ka yi click akan wannan recover ɗin amma tunda baka da shi sai ka yi click akan wannan create new account ɗin kana click shikenan fejin gaba da zai kawo ka zai kawo ka feji ne wanda za a maka lambobi kwaya goma sha biyu wanda ake so ka samu takarda da biro ka rubuta su daidai a tsarin yadda suke za a buƙaci a ka saka wasu daga ciki misali a ce ka saka lamba biyar a ma'ana a kalma ta lamba biyar wata lamba bakwai ko ta sha biyu haka dai domin su tantance eh lalle kai din ne ko ba kai bane kana rubutawa daidai to shikenan a account ɗinka kusan ya buɗu sai su kawo ka feji na gaba kamar haka a gani account name ana so still ka ƙara saka suna a nan account ɗin kana sakawa a nan ɗin shi kenan sai ka yana wannan next din za a kawo ka feji na gaba kamar haka to choose password ana so kuma still nama ka kara saka password da ka saka password gashi na shi kuma wannan password din ya lambobi ne kawai ana so ka saka lambobi kwaya shida ake so ka saka gas da ka saka ka yi click zai kai ka na gaba kamar haka gashi nan verify password ana so ka zaɓa da fuska aka rika verifying ko kuma da wannan ɗan yatsa print to za ka yi enable amma wannan ba dole ba ne za ka iya daga baya ma in ka gama saboda haka za ka iya danna sai kai na sikif. kare na skif zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan account verified ma'ana an yi verified din account din saboda haka gashi nan ga welcome to spherex play your account is ready to use gashi nan sakon maraba ake maka kuma an ce maka account din naka za ka iya amfani da shi a yanzu ma'ana daidai yake kai amfani da shi sai ka zina wannan go home ɗin ka danna go home ɗin nan zai kawo ka feji na gaba kamar haka Ga shi nan aka ga sunanka ko sunan account da ka buɗe da shi ga wajen sendi nan ga wajen rasibi nan ga wajen scanning nan to a nan cikin waɗannan ah, gidajen na ƙasa ga accounts nan ga wannan contact nan ga alamar shebur nan ga alamar mutum nan to wannan mai alamar shebur din nan zaka click akan shi da ka click akan shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka yana kawo ka feji na gaba kamar haka sai ka click akan wannan activate din da ka click akan activate din nan zai kawo ka feji na gaba kamar haka ma'ana za ka sau mining kai za ka yi activation abin ya sau mining zai kawo ka feji na gaba kamar haka to gashi na kamar yadda kuke gani gashi nan haka zai rika gudu wannan dan bulbulin zai rika kewayawa yana kewayawa haka shine ke mayan din haka shine ke mayan din da zarar ya kai wasu lokuta za ka ga mayan din yana karuwa yana karuwa yanzu gashi kamar haka kun gani yanzu nawa gashi ya kai 8.00 to haka shine za ku riƙa bi kuna yin mining ɗin sannan kuma idan ka da buƙatar ka gayyaci wani domin kai ma na kai ƙara gudu za ka danna wannan invite friends ɗin nan da ka danna invite friends ɗin nan sai ka yi kwafi na link ɗinka za ka ga invitation code a jiki sai ka yi amfani da shi ka gayyace shi ta shi ma'ana ya amfani da shi kamar yadda na nuna muku za ku yi amfani da nawa domin haka zai kara ƙara muku gudun shi wannan abun yanzu imitation imitation code ga shi nan kamar haka mun gan shi wannan ih 9 shine invitation code din na da za ku yi amfani da shi wajen da aka rubuta invitation code nan wajen rijista a farko wannan shi shine hanyar da za ku bi Burka mine na spherex ina fata wannan bidiyo ya kayatar da ku mai da wannan shine zan ka na farko ka subscribing ba ina fata aka wani subscribing sannan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum